غير مشركين به الله يمنى موافقا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما قر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب بسم الله الرحمن الرحيم Allah ta'ala ce hunafa lillahi ghayra mushrikina bihi wa man yushrik billahi fa ka'annama kharra min as-sama'i fatakhtafu at-tayr aw ta'wi bihi ar-rihu fi makanin sahiq hunafa lillah wannan ayar tana da alaka da ayar da ta riga ta gabata inda Allah ta'ala yake cewa ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزوجة حنفاء لله ku kasance masu miƙa wuya zuwa ga Allah hunafa'a yani munqadina ila Allah rabbil alamin haqqal inqiyad ku kasance masu jawuwa zuwa ga Allah ba kuna masu shirka da shi ba saboda wa man yushrik billah duk wanda yayi shirka da Allah ka annama kharra to kamar ya subuto ne fa ya gangaro minas sama daga sama kamar a ce misali mutum ya hau jirgi ya kai kololuwar kololuwar samaniya a ce kuma ya subuto daga jirgin ya gangaro an gane ko misalin wanda bai shirka kenan ka annama kharra minas sama fa takhtafuhu at-tayr sai wata katotuwar tsuntuwa ta cafke shi na'am auta ta hawi bi hirri fi makanin sahiq ko kuma iska ta wance kalar da shi a wani wuri sahiq wanda yake mai zurfin gaske ga zurfi ga lalloki ga tsandauri yadda ka san faduwar tangaran akan fa haka mutum zai yi wannan kyakkyawan misali kenan na wanda ya shirka da Allah ko dai shirkar ibada ko dai shirkar soyayya ko dai shirkar shari'a ko dai shirkar aqida Allah tsare mu da shirka aya ta gaba ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ذلك يند لمرين يكي كسني يا كي wa man yu'azzim sha'air Allah duk wanda ya girmama sha'air sha'air jam'u sha'ira duk wanda ya girmama alamomin da ke nuna wanzuwar ibada shine sha'air guda daya sha'ira fa'ila sha'air fa'ail fa'ila fa'ail sha'ira sha'air duk wanda ya girmama alamomin da ke nuna samuwar addini misali Allah na cewa inna safa wal marwata min sha'airillah faman hajja albayta aw i'tamara fala junaha alayhi an yatawafa bihima wa man tatawwa khairan fa inna Allah shakirun alim kenan sha'ira duk abin da ke nuna maka eh ga musulunci kenan ka aba sha'ira ce qur'ani sha'ira ne sunna sha'ira ce sallah sha'ira ce sada zumunta sha'ira bin iyaye duk abin da ke nuna maka eh ga inda fa Allah ce ayi to ana kiransa sha'ira guda daya da yawa sha'air to sai ce wa man yu'azzim sha'air Allah duk wanda ya girmama sha'air Allah wato abaibadan da ke alamta wanzuwar addini to fa innaha yin haka din min taqwal qulub na daga abin da ke nuna maka wato tsoron Allah masu irin wannan zuciya din Allah ya samu na cikin su aya ta gaba ta ce me لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق لكم يا تبت جريكو ياكو مسلمي ya ku muminai musamman masu aikin hajji kuna da manafi wato rikice irin na cin amfani dangane da dabbobin da za a yi hadaya da su ila ajalin musamman har zuwa wani lokaci kayyadadde sananne thumma mahilluha ila albayt al-atiq sannan inda za a kora su zuwa ga wannan gida ne wannan daki ne al-atiq wanda yake Allah ta'ala ya yanta shi malam yana cewa lakum fiha ai fil hadaya منافع إلى أجل مسمى هذا في الهدايا المسوقة من البدن ونحوها أنغانيكو ينتفع بها كو ينتفع أربابها بالركوب والحلب ونحو ذلك مما لا يضرها ana nufin dabbobin da mutum ke korawa kun san in mutum zai aikin hajji daga nan garin kaduna ko daga kano ko daga ina ne dabbar da za ka yanka a matsayin hadaya daukan ta za ka yi daga nan kaduna ka kai ta ainihin ɗakin allah mai alfarma a nan ake sokewa a da kenan <laughs> ina fata an gane to shi allah ke cewa lakum fiha manafi a ku ci gaba da cin amfanin waɗannan dabbobin tunda za ku hau za ku tatsi nonon ku sha manafi kenan kuna da benefit dangane da su to yau babu wannan yau wane ne ke tafiya da dabba hada ya sa a jirgi a yau an gane ko suraka ana maganan wancan lokacin ne a ba lakum fiha manafi'u ila ajalin musamma thumma mahilluha ila albayt al-atiq idan kuka ci amfanin dabbobin nan an gane ko ta hanyar hawa tatsan nono da duk abin da ba zai cutar da ita ba to thumma mahilluha ku sani kuma daga karshe inda za ku kai ta wajen sokewa finally shine zuwa nan dab da ɗakin Allah al-atiq wanda Allah ya yantar da shi gabarin sharrin masu sharri ana karantar da mu ne dokokin aikin hajji da manasikul hajji jiya gwargwadon hali mun dan bayyana abin da ya sauka na aikin hajji aya ta gaba ta ce mai ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المحسن المثبتين ولكل أمة جعلنا منسكا الله تعالى يتي قوة الأمة من سنيامة منسكا معنا أرن دذات وجن إبادتها قوة الأمة tana da manasik dinta ku al'umar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ku wannan shine salo da Allah ya tsara muku shine tsari da ya tsara muku ita ce hanya da ya shimfiɗa muku dan ku bi ya haka ne liyadhkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am domin su ambaci sunan Allah su al'umumin bisa abin da Allah ya azurta su na daga dabbobi irin na jin daɗi mun yi bayanin bahima jiya abin da ake nufi da su da haka fa ilahukum ilahu wahidun ku abin bauta don ma'anan ila shine wanda ya cancanta a kai bauta zuwa gare shi in ku haka ne kuma haka ɗin ne to la ilaha illallah ba wanda ya isa a bauta masa in ba Allah ba ko da an bauta ma wani to wannan bautar kawai an yi ne ba wai don ya cancanta ba ne shi yasa in ka tashi fassara la ilaha illallah kuskure ne ka ce babu abin bautawa sai Allah a sai da ka ce ba abin bautawa da cancanta sai Allah in ba haka ba ka rikicin bauta ai suna da yawa a duniyan nan akwai masu bauta ma kuɗi akwai masu bauta ma dabbobi akwai masu bauta a'udhu billah sai dai ka ce babu abin bautawa da cancanta sai Allah wa kuma ilahun wahidun falahu aslimu wa bashiril mukhbitin to ga Allah ya kamata ku miƙa wuya kuma ka yi bishara ga al-mukhbitin masu kankar da kai suna mai da lamari zuwa ga Allah aya ta gaba ta ce me الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم ويقيم الصلاة والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تل والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون سوني المخبتين sai ce allazina idza dhukira Allah sune waɗanda in dai aka ambaci Allah to wajilat qulubuhum sai ka iske zukatansu gaba ɗaya sun tsorata su ne al idan aka ce Allah sai su razana sai su tsorata sai zukatansu su ƙara tawazu don sun san Allah ba fa wasa bane alladhina idza dhukira Allah wajilat qulubuhum dai kenan was-sabirina ala ma asabahum masu yin hakuri kan duk abin da ya same su in wani bai same su na bala'i na tashin hankali na karancin dukiya da tsoro da razana to Allah suke komawa gare shi ladina idza asabatuhum musiba qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un an gane ko wasabirina kenan alama asabuhu. sannan kuma wal muqimi salat suke tsaye da sallah sifofin su kenan na al mukhbitin ya ambaci al mukhbitin da waɗannan sifofin الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم ko sannan kuma mai wal muqimi sala sai ce wa mimma razaqnahum yunfiqun dangane da abin da muka azurta su kuma suna ciyarwa ciyarwa ta farilla da ciyarwa ta nafila waɗannan su ne sifofi na almukhbitin kamar yadda ambaton su ya zo a cikin wannan aya aya ta gaba والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمغتر كذلك فكرناها لكم لعلكم تشكرون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكر اسم الله عليها صواف فإذا ما لنجي هذا دليل على أن الشعائر عام في جميع أعلام الدين الظاهرة وتقدم أن الله أخبر أن من من عظم شعائره فإن ذلك من تقوى القلوب وهنا أخبر أن من جملة شعائره البدن أي الإبل والبقر على أحد القولين نعم yake cewa nan Allah na ci gaba da bayyana mana ne wato sha'air din da ake nufi abu ne wanda yake gamamme sai ce wal buduna ja'alnaha lakum min sha'air la kaga al budun ma'anan al budun manya manyan dabbobin da ake yanka su ko ake soke su lokacin aikin haji ana kiransu al budun ya hada da rakuma ya hada da kuma ainihin wato ainihin shanu eh to wal budun ja'alnaha lakum min sha'irillah me yasa sai an je a soke raƙumi me yasa za a yanka sha'irillah yanzu idan muka je muna jifa mutane suna cewa ana jifan wa waye ga shaidan din kawai sha'air ne tunda dai shari'a ta wajabta mana ta lazimta mana wannan wannan ya zama sha'ira min sha'airillah an gane in ka kewaye ka'aba sha'ira min sha'airillah shi sa sayyidina Umar Allah ya kara masa yadda da ya zo kewaye Ka'aba da ya je jikin bakin dutse sai ce wallahi na san kai dutse ne baki baka cutarwa baka amfanarwa ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك هذا ناجم من زن الله أنا سنباتر كبا da ban sumbace ka ba Umar al-Faruq kenan to me sai bata ai sha'ira min sha'irillah tunda Allah ya ce ai haka khalas inda Allah ya ce mu tafi akan kanmu a dinga tafiya da ka sai mu yi khalas inda Allah ya ce to duk ku dinga gudu da kafa daya dole kai dan shi yayi ka karka ce ba zai ba a inda ya ce din kuma sai baka inda za ka yi arabtum tayyib da haka ainihin wato sai Allah ta'ala yake cewa wal buduna ja'alnaha lakum min sha'airillah lakum fiha khair kuna da alkhairi cikin waɗannan dabbobin dan ko ba idan aka yanka talakawa kan ci jinin kan zuba kai kanka da ka yanka hada kakan samu wata nutsuwa da kwanciyar hankali kakan ji wani irin daɗi eh domin sai ka ji ah yanzu hannu ne ma Allah ya bani dama nake raya wannan ibara da magabata suka yi lakum kun fiha khair فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر سي الله تعالى يكي تيوا كأنبت سونا الله أكن صواف أتيسي وجنين هدايا رقمي سوكيش أكي أما ثانية فا ينكا تزاكي suka ce in dai hadaya ne an fi son manya-manyan dabbobi kamar raƙumi kamar saniya saboda nan kwantiti na nama ake nema yawa amma layya akan bi zaƙin nama ne da daɗinsa so za ka an fi fifita rago yana kabsh alma shi yasa in mutum ya je aikin hajji zai hada in yana da halin haras ya soke rago ko yanka ainihin saniya annabi sallallahu alaihi wasallam sai da soke ainihin raƙuma a wajen nan fil filatin wani filatin alaihi salatu wassalam saboda ka yake cewa wal buduna ja'alna halakum mun sanya muku ne a matsayin sha'airillah kuna da alkhairi ciki ku ambaci sunan Allah a jejjere a kansu a tsaye sannan fa'iza wajabat junuba ma'ana su dabbobin suna tsaitsaye kenan shine mana ainihin mai sawab fa'iza wajabat junubu ha idan suka faɗi a kar wajabat ay saqafat idan bayan kuna kun yanka dabbobin ko kun soke su me zai biyo ba dole su faɗi kar shine mana fa idza wajabat ha in suka faɗi fakulu minha ku ci minha ai min hadhihi dawab daga waɗannan dabbobin ba wannan kadai ba wa at'imul qani'a ko kuma ciyar da miskinin da ba ma ya tambaya alqani' wal mu'tar da wanda ke tambaya din shi yasa lokacin aikin haji idan mutum ya yanka hadaya zai ga mabukata da yawa ko da dai za ka kamar kusan ruwan dare ne kowa da shi yanzu su dabarar da suke a saudiya da na gani za ka iske wato nama din ana tattarawa ana packaging ana kaiwa kasashe na mabukata kasashen musulmi saboda za ka iske wato kusan naman ya yi yawa wani lokaci ana ma tattakewa abu ne mai sauki ga an yi jifa da ainihin karfata can cinyar rago saboda yawanci mutane ko in ce mutane da yawa kowa ya hadaya an gane ko waɗanda ba su da hali mutum sai azumin kwana uku kamar da aka faɗa a nan kwana bakwai in ya koma amma in yi haji wani iri idan tamattu'i yayi to da haka wato ku ci ku da wanda yake alqani bayani ya gabata wal mu'tar kadhalika sakharna lakum la'allakum tashkuru. Allah ya ce ta haka muka hore muku sakharna lakum sakhara yusakhiru taskhiran ko sakhara ya hore yusakhiru yana horewa taskhiran horewa kenan ba don Allah ya ga dama ba waɗannan dabbobi ba inda za ku iya da su ya za ka yi da saniya ya za ka yi da raƙumi wajen girma sun fi ka kuma su ma wata halitta ce mai zaman kanta kuma wata duniya ce da su ma suke wakilta kama Allah ya gada dama sai ya hore maka to wannan horewa da sai ka gode wa Allah kyakkyawan misali za ga dan fulani ya kora dabbobi shanu nawa da ya wasa ya rataye goransa ta ruwa misali wajen ɗari sa kwada yake juya su ka ɗauka iya wasu ce la Allah shine sakhara ya hore ba da dama to haka nan ma Allah ta'ala ke cewa ya hore muku su ne da fata za ku gode mai آية ta لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك فكرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين لن ينال الله لحومها لن ينال الله لحومها ولكن ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم ba wai naman da kuka yanka ba ne fa Allah ya damu da shi eh lan korewa ce ta har abada yanala fi'li mudari'i ne mansubun bi me bilan ya halatta mudari'i kai masa me kai masa me lirabi ya halatta kasance mu'rabi in ba haka ba kamata ya tunda fili ne zamanto mabani? inda fili madi yake inda amri yake ma mudari'i kan kasance me mu'rab sabanin yan uwansa guda biyu mun sha faɗa ibn malik ya ce wa fi'ilu amrin wa mudiyyin buniya amma wa a'rabu mudari'an in ariya min nuni taukidin mubashirin wa min nuni inasin ka yar'una man futin cewa fi'ili madi ginanne ne fi'ili amri ginanne ne ya kamata shi ma mubari'i ya bi dangi sai dan botsare musu amma shi ma mu'arabi ne fi'ili ainihin wato shi ma mabniyi ne a oke shi ma ana ana masa lirabi ke amma yakan samu bina'i idan ya gaba da ɗayan nunan guda biyu ko nunu da saƙila ko kuma nunun niswa ina fata an gane ko to nan sai Allah ta'ala ce lan yanala Allah ko lan yanala Allah luhumuha akwai gyara tajwidi ko ce lanya na lallaha ko ko lanya na lallaha wanne ne daidai ana afalukum ya jama'a wanda ce lanya na lallaha da wanda ce lanya na lallaha da bambanci ne da bambanci a karatun me bambanci kayi me ka kawarara to duk me aka kaurara to ismul ah to me aka cin da haka ne bismillah isma ismul jalala ne a gaba ai na wato wannan sai ka maftuh ne sha Allah sunan Allah fataha ta rigaye shi ko kuma dumma sai ka kaurara kenan karanta tajwidi ya zama me ya zama wajibi ko duk wanda ya zo yana daddatsa qur'ani yana ma qur'ani saran waga wallahi ya zalunci kanshi da kanshi ايه ابن jazari ينا cewa wal بالتجويد حتم لازم من لم يجود القران اثم لأنه به الإله أنزل وهكذا منه إلينا وصل شوا والأخذ بالتجويد حتم لازم ركو تجويد قرآن دولا دولا من لم يجود القرآن اثم duk wanda baya karanta qur'ani da tajwidi da ƙa'ida mai zunubi ne yace li'annahu bihil ilahu anzala domin da tajwidin nan fa Allah saukar da qur'ani ya ce wa rattilil qur'ana tartila an tambayi sayyidina ali Allah ya tsara masa yarda mecece ma'anar wa rattilil qur'ana tartila sai ce me tajwidul hurufi wa ma'rifatul wuqufi tajwidul hurufi wa ma'rifatul wuqufi kowane baki ka karanta shi zamzam daidai kuma kasan inda ya kamata ka tsaya da inda bai kamata ka tsaya ba almuhim lan yanala Allah luhumuha kenan allaha shine fa'ili ko maf'ul ko majrur na'am kai fa'il maf'ul bihi ai lan yanala luhumullah alluhum sune fa'ilin shi yasa aka yi rufa lan harfun nafi wa tawkid harfun nafi al-mu'abbad al-mu'akkad wa hiya awkad min lam lan korewa take kuma karfi ke gare ta kamar da hausa ka ce atabau faufau haihata haihata kaga ta fi karfi ka ce a in na ce in ka ce zane da Allah za ka bani wata na ce da kai atabau to ma na kawai kakura kawai amma ma'ana ina zan ce da kai a'a akwai yiwuwar in ka dawo in ce shi kenan gashi amma na ce lan to fa'idar wannan a nuna maka korewa ne har abada lan yanala Allah luhumuha ba tarin naman da kuka yanka lokacin hadaya bane Allah ya damu da shi shine ma'anar ayar kaga na an koya mana aikin hajji kuma ana koya mana tauhidi ana koya mana tsintsini ana koya mana wara ba tarin naman da kuka yanka ai wallahi ai wannan hada yadin na so kira goma kaza ai lokacin layya a gida ainihin a gidanmu wato ainihin wato kaza kaza kaza ya halkari ba tarin naman ake kallo ba dan Allah kuka yi that's the issue lan yanala Allah luhumuha wala dima'uha ba kuma jinin da kuka zubar bane Allah ke kallo tunda ya kore ba su wani ababen kallo to sai tabbatar da abin da ya su ce walakin yanaluhu taqwa minkum tsoron Allahn shi Allah yake kallo dan Allah aka yi wannan ko dan a fada ko dan riya ko dan ku burge 'ya'yan gida akwai waɗanda suke yi layya misali in ka ɗauki abu a matsayin layya ko da yake magana ta zo ne kan hadaya amma duk ma'anar ɗaya ce tunda magana ta ƙawa ce akwai waɗanda ke sai manya-manyan raguna don kawai yaran gida su burge sauran abokanansu ku je ku kira su zo su ga abin da kuma aka muku a gidanku kuma su wannan kuma kafin shi yaro dan burgewa ne shi in yayi ba shi da laifi kai kana da laifi sai da kirawo gayya da abokanansa ku zo gara mun gidanmu na'am na san lokacin farin ciki ne amma Allah bai ga dan shi kawai kai in ya so komai biyo ba halas amma ya zamanto har ke cewa ni Allah ba dun yara kasu dame ni ba ai na sai kafi zuru wai kun san kafi zuru la ilaha illallah <laughs> wani rago ne dan firiri dan fendoro rago firiri fendoro fililliki wai shine kafi zuru wai da ka tsaya ka yi zuru kana kallo garabe ka yanka shi to sai mutum ya ce da kawai yi ba dinka da yara da shi ya so kafi zuru to so kake Allah ba ka da kafi zuru a'udhu billahi min shirri Allah ta yi man zallabi yuqridu Allah ardan hasana ku ba Allah rance mai kyau saboda ka lan yanala Allah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum tsoron Allah ku Allah ke kallo ba jinin da kuka faranyar ko naman da kuka bayar ba kazalika fakhara alaikum litukabbiru ala ma hadakum dan haka ne ko kuma yanda kuka jinin Allah ya hore muku dabbobin nan domin ku girmama sunan Allah kan yanda Allah ta'ala shiryar da ku kuma wa bashiril muhsinin ku yi bishara ga masu kyautata aiki Allahumma ij'alna jami'an min al-muhsinin yan ba za mu tsawaita ba yau saboda alƙawarin da na jiya na bayani kan ma'anar bid'a da kuma abin da ke da alaka da haka haka mun samu kusan ma daidai gaba za mu tashi inna allaha yudafi'u an alladhina amanu a lokaci na gaban Allah kai mu gobe Allah ya samu dace an sha magana kan bid'a bid'a bid'a kuma na gaya muku wannan magana ta taso ne saboda cikin hirar tarfoje da aka yi ko shekarun je kenan akwai wannan wa da ya jefo tambaya kan cewa ai ana cewa bid'an nan dole sai an yi ta domin gashi nan ma zamanin manzo sallallahu alaihi wa sallam ai kaga ba fanka ba spiku ba waɗannan abubuwa da muke gani kuma gaskiya ne duk babu su to kuma ga su su suke ganin kaga ashe bida ta zama dole kenan to amma wannan wani irin zalunci ne ake ma ilimi don a cuci mutane da su sai a fake da kalma saboda ana la'akari da wasu ake gayawa a iya zaluntar su a ɓoye musu gaskiya ko a take ta saboda ana tunanin cewa ka riga ka miƙa wuya an sa maka igiya sai yanda aka yi da kai shi yasa babbar amana ta malamai su gaya mutane hakikanin musuluncin da manzon Allah ya kawo in ba haka ba wallahi za su tsaya gaban Allah za su yi tsinuwa tsakanin su mutane ba bayin ka bane bayin Allah ne yadda kai ma kake bawan Allah ne kimar malami kowaye shi ya ja mu zuwa ga Allah da sa kawai gaya mana Allah ya ce annabi ya ce girman kana gun Allah kuma Allah ba zai bari ka wulakanta ba amma lokacin da ainihin kake kankange gaskiya saboda dan mata'i na duniya saboda kana da yan yanamu mu yana mu ku zo mu je saboda yan akara makalla dan kasa tafi wannan ciwo ne da rashin lafiya a zuci shi yasa ko da yake ba za mu iya samun karanta duk abin da ke cikin wannan littafin ba amma ku kalle shi da kyau ina ba da shawara ga dukkanin ɗalibin ilimi da ɗalibar ilimi mazanmu da mata su samu wannan littafi na al'imamu abu ishaq shatubi mai suna al'i'tisa kusan idan kana neman comprehensive definition na mai ake kira bid'a wannan littafi ya faɗi duk abin da ake bukata da duk wani wuru-wuru da cuku-cuku da kumbiya-kumbiya da ɗan bid'a zai yi sai dai haska tocila akan shi ya tona masa asiri ya fito fili aka gan in kana karanta wallahi duk abin da wani zai zo ya kare bid'a da zakin baki wallahi sai ya ganshi tsirara kawai dan ka san kame kame ne to dan haka nake so bayan ya ta'arifin bid'a zan dauko muku ta'arifin sa da na bid'a wanda a sanin mu ba mu san wani malami da ya inkarin abin da ya faɗa cewa eh ba haka bid'a ba take inda za ku sami littafin musamman dai wanda misali wannan kamfanin buga littafan suka buga almaktaba a tawfiqiyya a shafi na 42 الإمام abu ishaq al عليه alaihi rahmatullah yake ba da ainihin ta'arifi wanda yake gamamme shamili haɗaɗɗe na bid'a yake cewa طريقة في الدين مخترعة طريقة كلمة جنب في الدين مخترعة تباهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه ita idan ka ce ainihin bid'a wata hanya ce amma muhtara'a wacce aka kirkire ta wani irin salo ne da aka kirkira amma cikin addini kalma ta farko da aka kirkira ba ka ce abu an kirkira kuwa inda dai dama can yana da asali cikin addini to ba shari'iyya sai dai kash ta yi kama da shari'a ta yi kama da asalin addini kamar yadda munafiki da ke sallah da musulmi ya kama da musulmi na ga suka ce bid'a munafuka ce cikin rayuwa ta yi kama da hakikanin addini amma inda zaka kwara mata totula mai haske sai ka iska shi ba ita bace to haka shi ma munafiki yake bid'a munafika ce cikin sauran ayyukan ibada idan hasken gaskiya ya zo sai ta kuranye ta tafi mu kuma kan tarihin al-Imam Shatibi طريقة muktaratun الدين مخترعة تضاهي شرعية take son ta yi kama da asalin shari'ar da aka kawo يقصد بالسلوك عليها alaiha في mubalagha الله تعالى ما ta'ala masu ita suna nufin ta hanyar binta تعالى su Allah ta'ala na ita wannan ta'arifi ne wanda yake gaban mai kwarai da gaske an gane ko tare da ya kawo kusan ta'arifin salo amma wannan shi ya fi ainihin kama da abin da ake bukata a nan domin ya kawo ta'arifi ɗaya ɗaya kuma na biyu wanda kusan idan mutane suka ɗauki al'adu da conventions nasu a matsayin bida saboda haka abin da ya faɗa a yanzu shine abin da za mu fara mai da hankali a kansa kuma ya yi kama da bayanin shehu usmanu dan fodiyo allah ya rahamshe shi cewa wani abu ne da aka kirkiro cikin addini sai ce yushbihu an yakuna min addini wa laysa min kamar akwai addini ne amma ba addini ba ne to amma za ka iske kalmar bid'a da ba'un da dalun da ainun za ka samu ire-iren su kusan wuri uku a ƙur'ani farko za ka samu a baƙara aya 117 badi'u samawati wal ard wa idha qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun haka irin wannan aya badi za ka samu cikin sura ta shida aya ɗari da ɗaya al'an'am haka za ka samu cikin suratu al'ahqaf sura ta arba'in da shida aya ta tara amma nan ba badi ce ba فقل ما كنت بدعا wa ma وما ma ما يفعل wala ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إليه dukkaninsu malamai na cewa kalmar bid'a badi'atan mana ubangiji mai kirkiran wani abu wanda yake bai ga wani misali ko samfuri gun wani ya koya ba to sai mu koma kan hadisin da imamul bukhari da muslim suka ruwaito ta hanyar na aisha allah ya kara mata yarda ƙararraiki na abu cikin wannan lamarin namu wannan sai ce haza to fa huwa raddun an dauka an maida mai to irin wannan kaga ya dace da tarihin imamu shafi dan ya ce tariqatun mukhtara'atun fi din tudahi shar'iyya يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه وتعالى وانا شيء تعريف cikin nan abin da aka kirkiro sai ce cikin addini to kaga mu fara da misali irin su magana fanka da irin su jirgi da irin su mota tare da wannan magana an shayinta shi yasa ma hatta kai ba haka bukata ka koma kanta don wanda ya sani ya riga ya sani idan ka kalli misali fanka da jirgi da kaza da kaza waɗannan abubuwa ne kirkirarru amma ba cikin addini ba ne ka ƙara magana duk wanda ke da hankali ai annabi cewa fi amrina haza haza haza haza haza nan ishara zuwa ga menene kenan <laughs> to amma yawanci idan mutum bid'a ta riga ta shiga jikin ta shiga jini da tsoka da bargo to sai gabare dan ya fito wani abu ko zai iya karkatar da hankalin mutane alhali ita gaskiya kuwa kamar da Allah faɗa ne bal naqdhifu bil haqqi ala al batil fa yadmaghuhu fa idha huwa zahiq asalin abin da ake nufi da ainihin bid'a duk abin da aka kirkiro aka cusa ma addinin nan shine abin da wani hadisi ke nufi dan annabi ya ce man ahdatha fi amrina sallallahu alaihi wasallam hadha dan kada ma ya kyale ka sai da yace wannan wannan ma'ana musuluncin nan fa huwa raddun wannan shine lafazin Imam al-Bukhari lafazin Muslim man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa radd wanda aikata wani aiki wanda ba kan lamarin mu ba masu shari suka ce laysa alaihi amruna qadiyan wanda umarninmu bai hukunta ai haka ba to an ɗauka an maida mai sunan duk wanda ke fahimtar larabci da ma'anar maganar manzon Allah zai zama zai abin kunya da jahilci ya kawo sufanka shi inda duniyar karatu take ba duniyar hauma hauma da kujuba kujuba ba kowa ya san ana nufin abin da aka kirkira aka sa addini barin tambaye ku to Allah inda mutum zai sallar azhar raka'a biyar sallar tayi ya bai karatu sosai har ma ya kuka saboda takawa duk ba ta yi ba dalili saboda kirkirar da ya a cikin menene halas inda mutum zai zo masallaci ya yi sallah ba fanka ya ta gumi amma ya sallar nan yanda annabi ya ce sallah ta yi ko bata yi ba wace ka magana ma ta yi ko wannan shi ya sanar da gominsa kuma yi sai mu ce eh tare da wannan abun din babu su zamanin manzon sallallahu alaihi wasallam in ba ka kira su bid'a wannan ana kiransa at-ta'riful lughawi literal meaning ba shi muke nema ba muna neman technical meaning at-ta'riful istilahi shi sa annabi ce haza wannan wannan in kana fahimtar larabcin da kyau haza yace wannan bai ce hadhihi al ashya waɗannan abubuwan ba dan ka da tsakowa daban tsaba daban zare daban abawa da inda mutum zai zo yanzu nan sallar azahar ya mata karatu a fili sallar magariba ya mata karatu a ɓoye me ya hukuncin ka game da wannan sallar aƙalla in ba baka ce ainihin babu ba za ka ce to yi sujuda ko saboda wa man asarra fil jahri wa man jahara fi sirri akwai corrective sujud saboda ya kawo sabanin abin da ke akwai in kuma da gangan ne yana sani yace ai an dade ana ya kamata a samu canji sai mu ce ba shi da eh kwarai da gaske eh ya zama ainihin fasiki ba shi da sallah dan ya kawo sa addini kenan kaga saboda abin da ya kawo ai cikin haza ne yanzu da Allah an tambaye ku idan mutum ya je aikin hajji a raƙumi da wanda ya je a jirgin sama in dai kowannen sai aikin hajjin ba bidi a ciki Allah zai karɓi aikin hajji din sai dai kai masa hukunci kan ya kuntata ma kansa ga sauki Allah ya kawo kyau a bayan wannan saukin sai ka ce to ai zamanin manzon Allah ba jirgi sai mu ce gaskiya ne amma bai shafi addini ba wannan abu ne da aka kirkiro a cikin rayuwa duk abin da aka kirkiro a cikin rayuwa in zai taimaka ma tafiyar addini ko ka kira shi bid'a ya eh, amana ne kawai na harshe ba ma'ana ta shari'a ba dole ka san ma'ana iri biyu ce yanzu misali in na ce Najeriya ta aika da manzo America kalli magana manzo fa na ce wanne fa da magana ya sako bai sako ba to ai babu wani manzo bayan manzon Allah ai sai mu ce ai manzon da ka faɗa literally manzo ne kawai a harshe ake nufi ba ka da matsala amma in ka ce wani sabon manzo Allah ya aiko shi sai mu ce a innakum lataquluna qawlan azima kaga dai can manzo kace nan manzo kace eh amma masu ilimi sun fahimci eh kana nufin wancan kawai in literal sense wannan kuma in technical sense idan shari'a ce magana tana magana akan almanal istilahi dan yace haza haza a fahimci maganar manzo Allah da kyau so wannan babu wani iskali ga duk mai fahimta to amma da irin wannan ne ainihin yan bid'a ke rudar da mutane to da wannan ne suke cewa to ai dole ma bid'a sai an yi a addini saboda babu fanka babu kaza babu radio, babu GSM shi kuma bawan Allah dan uwana jahilin jahilo sai shiru ya ce Allah shiga fita malam kaga an gama da shi amma duk wanda ya fahimta ya san abin da ake nufi duk wani kare cikin addini shi ake magana sayyidina abubakar da sayyidina umar da sauran sahabbai su Allah ya ce radiyallahu anhum wa radu an kuma annabi ya ce alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin 'addu 'alayha tayyib su annabi ya ba su garanti kai da ka kirkiro ta ka bid'ar wa ba ka garanti wa kai haka sannan kuma cewa ainihin wato kara qur'ani bid'a ne la al-imam shatibi yace ku karanta ainihin bambanci tsakanin bid'a da abin da ke da asali a addini yana da al-asl larura ta ta yinsa ta yanda inda za a ce kai in kai a yau bayanin su waye magabatan ka zaka ce sahabbai sun yi kamar da na baku misali jiya inda wani zai iya compiling qur'ani a yau misali ya dace da karantarwa zai ce magabata sun yi amma misali maulidi gaya min cikin sabai waye me suka yanka me suka soke a wata rana za a yi kwana nawa da masu yi farkon wata da tsakiyar wata da masu raka watan cikin su wanne ne na manzon Allah so son zuciya ne kawai wanda misali ainihin bayan sallah zai ce kulhu wallahu kafa uku wasu ba kulhuwan ba sa iya faɗi ƙurhuwallah suke cewa to da wanda ya ce la da wanda ya ce ijaja a kafa uku ina ne annabi ya wannan kawo mana asalin ba za ka samu ba kawai abin da mutane ke cewa to ai muna ganin wannan fa addini ne a ce addu'a ba ta da kyau to kaga ya zama kwakwalwa kenan to ita kuma kwakwalwa ba ta zama dalili na sha ba da misali in har haka ne idan na tsaya a karatun tahiya a tsaye a zaune kai sai na karanta fatiha a tahiya sallah ta yi dan me za ka ce ba ta yi ba ba tahiya ne addini dan me ka ce ba ta yi ba Ok, idan misali ainihin a tsaye inda a zaune inda ya kamata in karanta ya sai na karanta fatiha sallah ta yi ba fatiha ne addini dan me ka ce ba ta yi ba idan mai kiran sallah ya zo ce Allahu a'zam Allahu a'zam maimakon Allahu akbar Allahu akbar da akbar da a'zam da ajal duk lafazi ɗaya ne amma wannan shari'a ta ce a kiyaye khalas kana kawo a'zam ka kawo confusion dole ka yi mintin abin da annabi ya karantar abin da yawanci yan bid'a ba sa kiyayewa kenan Za ka iya buɗe kwakwalwarka da dabararka da khiyanarka da sauransu tare da a rayuwa idan ka kauce matsarin Allah kana cikin matsala a ina ya kamata ka kai loma baki in ka kai hanci kana cikin trouble ba dama kuma ka ce to ai don rami rami ne eh ka sa mana ka sa ashe da a tsari ma na rayuwa Allah ya tsara abu ka bi shi don ka zauna lafiya shi addinin manzo Allah ne sai a masa cin kaca ko motan nan da bature yayi sai da ya sa mata kaida ka sa mata mai ka sa mata kaza ga taya ga kaza ga kaza kaza kana safawa kana cikin trouble in ka ce wannan mota ba za a sa tayar roba ba a je a samu sassaki a kawo kututture guda hudu ita ce taya sannan kuma a ɗebo kunun zaki shine fetur sannan ka ba wallahi motar ba inda za ta ka ga bature da ya mota ya ce ga manual ga tsarin mulki ga constitution ka bi don ka zauna lafiya baka kauce ba sai shi addinin annabi ne wani zai gaya ma ka yi kaza saboda ka gani a mafarki sannan a dinga rigima da kace kuma dole a koma kan wannan abu din shi annabin ya zama shi da kima kenan ko kuma sai ka tsare ka ce ainihin kai ne masoyin annabi saboda tsabar zalunci ka juya ma annabin baya sannan ka ce kai ne masoyinsa ba ga wannan akan ce ainihin wato to ai gashi ma na Umar Allah kara masa yarda ai ya zo ya ga sahabbai suna sallar asham a masallaci sai ce madalla da wannan bid'a ni'matul bid'atu hadhihi of course ya faɗa dan ya tabbata a ruwaya amma ya tarihi lokacin da aka fara sallar asham annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zo ya salla da mutane labari bai kai ga sauran mutane ba washe gari sai mutane suka samu labari malam sai suka cika masallaci rana ta uku aka sake cika ta hudu malam masallaci ba masaka tsinke daga nan manzo Allah sai dakatar da fitowa masallaci sallar asham tun daga wannan lokaci kowa ya koma yana sallar asham shi kadai da azumin ramadan har manzo Allah ya bar duniya sayyidina abubakar ya zo shekara biyu da wata uku da kwana goma kowa na sallar asham daban-daban sayyidina umar ya zama khalifa ya zo masallaci ya ga ah, wannan na karatu ya ce kai amma inda zan tara su a bayan makaranci guda ɗaya lakana amsal da ya fi kaga anan inda zan tara su kaddara ijtihadinsa ne ya ga yayi shi sahabi ne yana da garanti Allah ya da shi kai wa yarda da kai to ballantana ya san dama annabi ya kara jami'i kenan kaga ba bid'a bane dan abun yana da asali dama sai ya kira mahaddata guda biyu ubayy ibn ka'ab da kuma tamim ibn austin dari yace ku je ku ci gaba da jansu sallah lokacin tarawih da ya fito ya gansu malam masha Allah bayan tsari guda daya qur'ani na sauka a hannu ana karantawa sai ce kai madalla da wannan bid'a to fa daga nan yan bid'a suka ce masha Allah ga abin da muke suka rike da ka ce umar ya ce ni matal bid'a madalla da wannan bid'a amma sayyiduna umar malamai na cewa wannan ya ambace ta ne kawai in literal sense ba technical sense ba domin inda bid'a ce to ai annabi yayi kenan annabi bid'a kenan tunda sai annabi fara tara sallah din kenan kaga akwai origin akwai asali kai taka bid'a sabuwa kawo mana aya ko hadisi ko aikin sahabbai da ya nuna sanyi yi so hankali da kwakwalwa ba shi bane yan uwa saboda haka ya ce madalla da wannan bid'a ya faɗa ne amana kawai ta harshe bisa dalilin cewa dama can annabi yayi kuma ya ce a dakatar ne saboda ainihin mai mutane sun shigo kada a wajabta musu ya fi ƙarfinsu tunda annabi sallallahu alaihi wasallama ra'ufun ne rahim azizun alaihi ma'anittu duk abin da cutar da ku mun Allah baya son haka alaihi salatu wassalam saboda ka yan uwa musulmi ba zai yi wannan magana ta zamanto dalili ba da irin wannan ne waɗanda ainihin suke cewa akwai bid'a mai kyau akwai mara kyau akwai kaza kaza babu wata bid'a mai kyau babu wata bid'a muhassana babu wata bid'a ainihin makaruha duk kullu bid'atin balala da Allah kai ne hankali muna son mu tambaye ka annabi ya ce kullu kuma hadisin ya inganta sai wani ce a'a akwai mara kyau wa yake wa raddi annabi ya ce kullu bid'atin balala sai suka ce a kai ba kowace bid'an bane suka bada dalili kuma aya qur'ani ga ayar suka ce in kuka ce kullu bid'atin to ai Allah na cewa tudammiru kulla shay'in bi amri rabbiha fa asbahu la yura la tara aw taqra illa masakinakum cikin al’aƙaf Allah ya aiko ma'adawa da iska mai tsananin bugu iskar ga komai sai ce tudammiru kullu shi sai suka ce ta oke nan kun ce kullu bid'atin tare da fa magana annabi ne suke masa wannan radi to ai ga qur'ani ya ce ainin tudammiru kulla shi iskar ta gama da kowa annabi hudu yana ciki hadda shi kenan kun gane kuwa kaga nan aka samu mai wani hankali sai ce sai shuru ya ce ka ba malam gaskiya ne Allah saka da alkhairi a yanzu da fatawa to amma duk sai mu tambaye ka kai da kake jin kana fassara wannan ayar kai aka sauka maka ayar matsala ta farko kenan kafin ka san da wannan ayar ta damiru sai da fa aka yi wa mutum ɗaya wahayin ayar shine wa annabi sallallahu alaihi ya san da Allah ya ce kullu damiru kullu shay kuma mai ce kullu bid'atin dalala so idan ka ɗauki wannan aya kana son ka rusa maganarsa kamar kana cewa kafin manzon Allah fahimta Qur'ani kenan ka ji masifa bid'a kenan sai ta saka cikin rami da baka sani ba saboda nan janja da annabi ne domin ne mai fassara Qur'ani ba zai yi kuma ka ce eh bai san da Allah ya ce tu da mir kullu shay'in ba kuma ya ce kullu bid'atin bayan kuma Allah ya ce wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nas mai bayyana ba ba abin da ya bari ok wannan na kila bai sani ba ko sai kai abu khatar shi sa imam malik ke cewa duk wanda ya kirkiri wani abu yake ganin shi addini yana tuhumar annabi ne cewa ya ɓoye wani abu so da abin da malamai suka ce a, yau ai sai ka kalli ayar kalmar kulla ta zo ne a context na abin da ta sauko a kai kana magana ne kan kafirai sun yi kaza sun yi kaza da iskar ta sai ta halaka komai ashe abin da ake fahimta komai din wanda ke da alaka da juya wa Allah baya kenan tunda an riga an sha ta hanya ga annabi hudu daban ga kafirai daban saboda da Allah ya saukar da aya ta ragargaza komai duniyar hankali da ilimi ba mai haro annabi annabi hudu auren in ku kace a wannan kullum to kenan kana manzo Allah raddi kenan shi kuwa ce kullu atin dalala sai suka ce a ah, to ai ga su banga sai muka ce matsalar kenan ai dama ya ce abin da yake nufi da bid'ar fi amrina hada ya ce duk abin da ka kirkiro ka soka ka kawo cikin addinin shi ake magana amma abubuwa da aka yi inventing fanka jirgi mota cellular computer kaza kaza da waɗanda ma kila za su zo kila bayan mun mutu malamai na kallon su ta hanya biyu duk wanda zai iya amfanar da addini sai a ɗauke shi ko ba haka ba za ka iya buga waya assalamu alaikum malam na da tambaya babu wannan zamanin magabata ba wanda zai ce don kai sallah da waya aljuka baka da sallah amma kamar da na gaya ma inda za ka yi karin cikin haza za ce da kai sallah ka bata yi ba saboda cikin addini kai ina fata an gane ko waɗannan bayanai ya zama dole saboda idan ba a yi ba sai to kamar cin amanan ilimi a ci gaba da rudar da mutane sauransu shi yasa da ake magana kan haɗin kai muka ce wallahi haɗin kan musulmi ya zama dole in ba su haɗu ba sai su karye amma akan me za a haɗu dole sai an samu ka'idar haɗuwar lokacin da aka yi yakin basasa a Najeriya yau kafin a haɗu ai dole sai da ojuku da magoya bayansa 'yan biafra na'am da irin su philip effiong suka yadda da cewa najeriya ɗaya ce tukun aka yi abin da ake kira no vanquished no menene ne no victor dole an yi meetings tsaurare da yawa an je a buri an je kaza kaza don a samu amma dole su sai da suka janye da'awar secession ku janye cewa za ku balle daga najeriya shine ita ce ka'idar abu amma kowa zai ce da kai a haɗuwa da wallahi haɗuwa dole ne amma akan me ko Allah da ya magana haɗuwa sai da ce wa ta mu bi hablillah igiya da ce ko ya ce igiyoyi ne okay ya kuma cewa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wannan ita ce hanya ta kwaya ɗaya ku bi ta ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون saboda haka yan uwa musulmi ba magana wata bid'a muhassana ko bid'a mai kalakla kullu bid'atin dalala in ka samu wani abu da aka kirkiro ka kira shi bid'a to wannan is a literal thing ba a ma'anar istilahi ba ita ko bid'a da ake magana ma'ana ce ta istilahi buga qur'ani da tattara shi sahabbai suka yi magabata ne suna da garanti kai in kai irinsa kana da magabata Allah ya yarda da su sun ga manzon Allah okay tambayar kai wa ya baka lasisi kai suwa waye kai ku gane bambanci sannan kuma kamar da na faɗa jiya kaddara tara qur'ani bid'a ne kai taka bid'a da kake yi kai ka yarda bid'a ce mu mun yarda bid'a ce ta ina ka yarda domin ai gashi kana cewa to ai kuma kuna kaza kamar da na faɗa jiya me yasa kai sata sai kace to ai wani ma ne kenan kai da satan kai kenan ko ba gane ba to shikenan taka bid'ar bid'a ce ka yadda ni ma na yadda domin gashi kana ce to ai wani ma yayi kaza kenan janibi guda biyu sun yadda da bid'ar kai abin da kake tuhuma bid'a kai ne kai da bid'ar ko ba mai ba dan akwai kariya kenan janibi biyu abu ɗaya na bangaren ka mutum biyu sun yadda bid'a ne ɗaya bangaren mutum ɗaya ne kai ma kana shaka saboda ka daburce ka da zaka yi ne to in aka tashi duniyar adalci wanda za a fi kawarwa a matsayin bid'a na naka bangaren dan nan mutum guda biyu ne na ɗaya bangaren kuma ɗaya ne kai kanka ɗayan ma ka faɗa ne saboda ka rasa yadda zaka yi da muka tashi maka bayani daki daki daki daki in akwai gana zaka ce ba bid'a bane abu ne da ke da usul a shari'a ɗauki misali yanzu mutum idan aka haifa masa yaro sai kama ainihin talatalwayenka ya yanka a matsayin ragon suna don girman Allah ya yi saboda me saboda abin da ya ba shi da asali a shari'a asalin shi ne ya samu rago ya raguna biyu in da namiji ne in ba hali rago daya in mace ce rago ɗaya wannan har ƙasa ta naɗe duk musulmi sun yadda haka ya kamata a yi dalili saboda asali kana yanka wani abu za ce wallahi baka yanka ba ok je kada aka yi masa haihuwa ya yanka rago din amma ana haihuwa yau washe gari yanka rago ya yanka rago suna bai yanka ba dalili ragon ya yanka eh saboda kwanakin ne ba su kai ba to kaddara misali maulidi mai annabi ce a yanka muna so mu sani me ce a yanka خلاص abinda shi yasa malamai ke cewa idan kana son wato ainihin wanda ke bid'a ka nemi bayani kar ma ka fata lokaci ka ce me yasa kake kaza gaya masa ya annabi yayi kawai kawo min kaifiyar daga manzon Allah waɗannan bayanai sun zama wajibi li yahlika man halaka an bayyana wa yahya man hayya an bayyana na'am baya eh, ba da gaske ga maulidin iri iri na shehuwa dama ai abin da ke akwai akan yi kokari a nemo hujja daga annabi ne sai a shigo da wasu da yawa ko kun san yan bid'a suna da wata kaida da suke cewa kullu ma sabata lin nabiyyi mu'jizatan thabitun lil wali karamatan wai duk abin da ya tabbata ga annabi a matsayin mu'jiza to akwai shi ga wali a matsayin karama to dama so ake a yararaka a samu gindin zama a shigo da abubuwa na shaɗanci iri iri so bayyana gaskiya zama dole in ba ka waɗanda suka sani sai Allah ta'ala ya sauka a kansu ila an ce su wal iyadu billah da haka ne al-imam al-hasan al-basri yake cewa inna qauman za'amu hubballah fabtalahum Allah bi hadhihi al-aya wasu mutane sun yi da'awar son Allah sai Allah ya jarrabe su da wata aya wace aya ce قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم cikin al'imran ka gaya musu in kun ce kuna son Allah gaya musu ya annabi Muhammad in dai kuna son Allah to ku bi ni niwa annabi sallallahu alaihi wasallam mutum ne aka ce ka bi shi ya kai ka ainihin Lagos sai hanyar Mando kai sai ka hanyar Kaciya ka bi shi a nan sallallahu Allah misali ya sallah bai taba cewa salati ba bai taba faɗa ba in kana da hadisin kawo bai taba cewa a yi addu'ar uku bayan yi mutu ba in kana da shi kawo mutane ne da kwakwalen su muna ganin abin nan fa yana da kyau kamar suna gaya wa mutane ne ga wata hanyar shiga aljanna manzon Allah ya manta abin da suke faɗa kenan ko kalli khabarin kalli haɗarin ka yi ƙari cikin addini baka da dalili ka ce ai mana ganin abu ne wanda yake mustahsan ai bid'a ce muhassana in dai bid'a ce mai kyau hankali ok, ka je a makaranta an baka tambayoyi guda biyar sai aka ce attempt free questions only ka amsa sai da aka kara maka only wai a ji hankalinka sai ka ce to ai wallahi duk na san su sai duka rubuta su gaba daya ka samu maki kai karambani karambani wa ya mai ka a rayuwa fa kenan kai kari kai ta rigima kai ne ka ce mutum da Allah ka je ka min kan nome min kunya guda biyar sai shi mai nome kunya saboda ya sha ainihin daga irin kwayan maganin ya ji karfi sai nome kunya guda goma za ka biya shi to yaya a addini a duniya kai da ka zama very careful addini mun Allah ba shi da gata ko haba jama'a kai son zuciya to ina ma'anar son manzo Allah din ai shi ne ka tsaya inda ya tsayar da kai ka yi kokari iya iyawarka abin da ya fi karfin ka Allah ya sani shi sa tsarin ahlus sunna wallahi shine al-aslam sai ka zama lafiya الخير كل الخير في اتباع من سلف wa sharru kullu sharri fi ibtida'i man khalaf wa dukkanin alkhairi na cikin bin abinda magabata suka tsaya akai ibnu mas'ud Allah ya kara masa yarda wata ran malam ya shiga masallaci sai ga mutane ga wani mutum yana tsakiyar su ya ba su wato zikiri na musamman ku ce subhanallah kafa kaza walhamdulillah kafa kaza sai tsaya na kallon su sai ce me kuke haka ce dan mas'ud tasbihi ne ce eh wallahi ku ƙididdige zunubanku za ku yi saurin halaka ga butar da manzon Allah ya sha ruwa bata kare ba tukun har kun bar hanya kaga ba yana musu inkarin tasbihin ne, hanyar da suka kawo tsarin da suka kawo dan wani ne ke cewa ku kaza kafa kaza kafa kaza yace na'am ku lissafa sharrin ku da bid'ar ku suka tuba suka istighfari shi yasa al-hasan al-basri kamar da kuka je wannan magana wasu mutane sun yi da'awar san Allah sai Allah ya jarrabe su da wannan aya kuma yan wa musulmi al-imam sufyan al-thawri yana cewa alaihi rahmatullah alaihi rahmatullah yana cewa mai al-bid'atu ahabbu ila ash-shaytani min al-ma'siyah لأن المعصية يتاب منها وأما البدعة فلا يتاب منها سبحان الله سيتي كاجا بدعة والله شيطان يا في صنتا إذا كاكاو زنا أعوذ بالله كاكاو kisan كي da riba da luwafi a billah da maɗigo a'udhu billah da kaza da kaza ka aje ma shedan ka kawo bid'a ka ce ya kai la'ananne wanne kake so ka ɗauka ka yaƙi mutum da shi a guje zai je ga bid'a dan duk abin da ka faɗan nan a baya ya san duk mai hankali ya san ayyuka ne na banza ba zai yi ka zo ka samu mai hankali ka halatta masa kisan kai da kaza da kaza ba amma a dalilin bid'a za ka iya ruɗin mutum an gane ko a ce tun da wani ya mutu a zo a yi taron mutuwarsa addu'ar uku addu'ar bakwai addu'ar shekara na irin su fidda'u wanda kalmar fidda'u zagi ne ga mamaci duk wallahi kalmar fida'u zagi ne dalili jahili zai amince domin abin yara da addini shi yasa shaidan ya fi son bid'a kalmar fida wanda aka ce an yi ma wansa fida an zage shi dan ma'anan fida tana nufin fansa ba ka fansan mutum sai in yana cikin hali na kunci ina dalili cikin suratu muhammad mai allah ta'ala na take cewa mai فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء Allah na cewa in kuka gamu da kafirai kuka yaƙe su kuka lugwigwita su kuka yi biji da ƙasa-ƙasa da su to fa har zuwa lokacin da kuka galabaita su ɗayan biyu fa in ma mannan ba'adu ko dai ku kyale su su tafi wa in ma fida ko ku doka musu fida bahaushe ne ya ƙara shadda yake cewa fidda'u amma asali fida ne me yasa za a ɗora musu fansa saboda sun zama tofin sunonin yaƙi za su fanshi kansu a lokacin da ka ce za a yi mawa ne kulla fidda'u wato ka yadda yana cikin mari na wuta yana cikin azaba kai ne ka zo da taka ibadar za ka fanshe shi kuma yanzu Allah bai wannan ba ƴan uwa bid'a kan bude abubuwa da yawa na sharri ina kuɗin malamai lokacin ɗaurin aure akwai wannan bid'a a dalilin bid'a za a ga mace wajen ta kaba an kuntata mata hatta motsi sai a hana ta da sunan addini da irin su larab gana abubuwa marasa kyau za su shigo ko idan mutum ya mutu a ce to kenan duk wanda ya je makabarta kada wanda ya tsaya dole a zauna malam karanta kaza malam karanta kaza a dinga bata mutane lokaci saboda haka shedan ya fi son bid'a wallahi fiye da babban sabo ku yi hakuri yau ba amsa tambayoyi saboda lokaci ya riga ya tafi sannan kuma zan kammala da wannan maganar shedan yana amfani da hanyoyi guda bakwai wajen faɗa da mutane wallahi cikin hanyoyin nan akwai hanyar da hatta annabawan Allah ba su tsira ba hanya ta farko shirka tarkon shedan na farko shirka in ya buga ya buga shirka kaki sai je ga tarko na biyu bid'a ya jefa maka kugiyar bid'a ya fisgo ka ka saba ma annabi sallallahu alaihi wasallam in ka ki to sai je ga manya-manyan sabo ayyuka na alfasha in ka ki sai je ga ƙananan sabo mataki guda hudu wanda ko za ka samu ya shallake waɗannan guda hudun to ka dube shi sai wanda Allah ya kare Allah ya kare mu zai buga ya ka zama shirki don ya san hadarin shirka shine babban makaminsa makamin da ke bi wajen kwayo bid'a saboda in mutum ta riga ta shiga sa wallahi kansa ce wallahi mummunan ciwo ne sai wanda Allah ya ramshi domin ta yi a dalilin bid'a din mutum ya tara mutane kuma ka'idar yan bid'a shine yawanci ba wai hujja ce dalili malam shine dalili malam ya ce eh to shikenan ina jin ba a fahimci hadisin bane ai malam ya ce kaza sabanin waɗanda ke ƙoƙari su rayu da sunan annabi sukan ce mai malam ya ce ya ce kaza to mai annabi ya ce la ilaha illallah hal sauya ne matsala ba ɗaya ne sabon ahalus sunna kowa ne kai ƙimar ka gaya mana Allah gaya mana annabi Ƙa'idar sunna hujja ita ce ma'aunin gane malami a bid'a kuwa malami shine madubin ainihin hujja sai hujja ta sai a danne ta ta ba haka ya yace ba shi yasa har suka samu dama suke cewa ai wanda duk ma yace da shehi saboda me ba shi ba samun tsira sai da aka dan bambanke mutane aka rufe su shehi kun kace da shi kala man qala li shaykhihi lima lam yufli sai dai kai shiru kace sami na wafana har ma aka ce ka zamanto a hannun shehi yanda ka san ainihin gawa a hannun mai wanka haba jama'a mu bayan wasu ne bayan Allah ne fa mu kuma wallahi idan ba addinin da annabi ya karanta da ga mutane ba an cuce su fa an ka'ince su kuma wallahi za ku yi shari'a da su ya ko malamai idan ba ku gaya mutane hakikanin addinin da manzon Allah ya kawo ba domin shi kadai Allah ya aiko ba laifi ka je ka gano fahimta ka zo ka gaya ayi debate karatu na da fahimta sabanin naka akan matsaloli na fiqh amma fundamentals a bar su yanda suke bid'a ta shafi fundamentals ne kuskure ne kaji mutane na cewa ya kamata duk musulmi a zo a ce da komai da komai sabani yan kanana ah, yanzu mutum ya kirkiro bid'a shine sabani kanana sabani kananan da bai kamata a yi rigima ba kan matsaloli na fiqihu wani zai ɗora hannu wani ya ce a saki wani ya ce in an taso a mai da hannu wani ya ce ya saki waɗanda su ne baya halatta a yi rigima kansu wasu na tarawai raka a goma wasu raka a takwas wasu ashirin a Saudiya wannan bai kamata ku ɗau makami a kai ba tare da anan din ma wanda ya fi kusa da suna dole ka koma kan shi amma mutum ya zo ce da kai komai Allah ne ka ce wa ai karana abubuwa wani wani irin sakarci ne wannan mutum ya zagi sahaban annabi ka ce ai ba komai duk ɗaya ne to in dai haka ne yan baha'iyya ma sai ka tafi da su yan ahmadiyya ma shikenan tare da tunda sun ce shugaban su ma annabi ne ka ce ƙananan abubuwa innakum taquluna qawlan azima shirka in shaytan ya kasa samu bid'a in ya kasa samu bid'a manyan sabo in ya kasa kanana in ya kasa sai je ga tarko na biyar kun san menene al-mubahat abubuwan da Allah ya halatta maka tanan zai zo maka an halatta maka sa riga ko sai gaya ma cewa matsayinka kafi karfin ka sa riga iri kaza kuma sai ka ji kwai wallahi da gaske ne kai ne faɗin ashe so kaga asalin abun halal ne but look at inda ya shigo maka mota kaza ya kamata ka hawar da in ka wuce a ce ga kanan ka wuce kaga asalin abun halal ne ya zo maka ta hanyar abinci ya sa ka ci ka fi karfin cikinka ka kasa tsayuwar dare haka haka haka har rayuwa ka kare yakan zo maka ta almubahat idan yayi shirka kaki bid'a kaki manyan sabo ƙanana abubuwa da aka halatta sai je ga tarko na gaba na shida tunan kuma suka ce zai zo da abubuwa ne guda biyu wannan abun yana da daraja wannan ya fi shi daraja sai sa ka bata lokaci kan mai karancin daraja kenan na wannan sharri din zaka iske mutum ya bata lokaci kawai yana karanta arabic literature tare da wa zai ce karanta adab lati ba shi da kyau to amma kuma in ka zo bangaren tauhidi bai san komai ba ko ba gane bane sai sa ka ɓata lokaci kan abu mai ƙarancin daraja wa larabcin kare ka samu just enough to ka san tauhidi ka kaga mutum ya ce da kai yana da PhD akan harafin kaulasan akan harafin eh, PhD akan PhD kaulasan amma inda zaka ce ina Allah yake sai ce yana ko ina muske doktor jahil saboda ana samun irin wannan abu din yanzu misali inda zaka shiga kasuwa a garin da misali abu aka ce da kai ga kasuwancin da idan kai yanzu zaka samu naira miliyan daya instantly kuma at the same time wannan kasuwancin idan kai akwai wani kasuwancin da in kai zaka samu naira ainihin dubu ɗari biyar ne kawai amma ɗaya ake so ka ɗauka don Allah wani mutum zai ɗauka na miliyan ɗaya to yaya a duniya kake da hankali a addini sai zamanto baka da hankali na'am shaɗan na wannan in duk ka tsallake wannan sai je ga tarko na karshe wannan hata annabawa ya taba su sai hada ka da mutane a ce kai ku kyale shi ai mahaukaci ne talauci ne ke damunsa to kaga wannan annabawa an gaya musu qalu hadha sahirun kadhab bal huwa kadhabun ashir to amma abin da nake cewa yan uwa kaga wato makami na biyu shine mai bid'a so muna roƙon Allah cikin rahamarsa da iyawarsa da baiwarsa ya tsarkake ayyukanmu daga bid'a daga shirka daga rashin ikhlasi ya azurta mu da zuciya buɗaɗɗiya wadda in ta ji gaskiya mu san gaskiyar ne mu bi ta in muka ji ƙarya ya zamanto mu koma kanta ba ruwanmu da kowa yake kanta ko suwaye domin mu bayi ne ga ubangiji za mu mutu mu koma gare shi zai kuma tambaye mu Allah ya mana muwafaqa yau kamar da na faɗa saboda an ɗauki lokaci tambayoyi duk waɗanda ake da su gobe za a musa sun Allah ya mu subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته